Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar 15 ga watan Oktoban shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu a ji cewa a jamhuriyar Nijar likitoci a jihar da magaram sun ce akwai alamun an samu ci gaba na yin allurar rigakafin cutar coronavirus karo na bakwai a birane da ƙauyuka. Kamar kowane daren Asabar, yau ma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku da Ibrahim Kalmasi Garba ke gabatarwa da kuma labaran wasanni. To amma kafin nan ga Murtala Faru kusan yana da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Hukumomin da Rasha ta nada sun ba da umarnin duk mazauna birnin Kherson na kudancin Ukraine da su fice nan take gabanin ci gaba da matsawa da ake sa ran Ukraine za ta yi. A wata sanarwa da ta aike da ita ta Telegram da yammacin yau Asabar. Gwamnatin yankin da ke goyon bayan Kremlin ta yi kira ga fararen hula da su yi amfani da hanyar kwale-kwale wajen tsallakawa a kogin naipa domin kara shiga kurecin yankin da ke hannun rasha sun ba da misali da halin da ake ciki a fagen daga da barazanar harsasai da kuma zargin hare-haren ta'addanci na kiev kasun ya kasance a hannun rasha tun farkon mamayar da ta kai a watan fabrairu birnin da ya shine babban birnin wani yanki mai wannan sunan ɗaya daga cikin yankuna hudu da shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya kwace tare da mamayewa ba bisa ka'ida ba a watan jiya An rantsar da Giorgia Meloni a matsayin firimiya a Italiya inda ta kasance mace ta farko da ta rike wannan mukamin. Ita ce gwamnati ta farko ta masu ra'ayin 'yan mazan jiya a ƙasar tun bayan ƙarshen yakin duniya na biyu. Meloni ta karɓi rantsuwar kama aiki a yau Asabar a gaban shugaban ƙasar Italiya a fadar shugaban ƙasa. Ministocinta 24 ma sun sha rantsuwar kama aiki. Jam'iyyar Brothers of Italy da ta taimaka wajen kafawa shekaru goma da suka gabata ta samo asali ne daga tsarin 'yan mazan jiya jam'iyyar ce ta fi samun ƙuri'u mafi yawa a zaben ƙasa da aka gudanar a watan jiya abokan ƙawancenta sun haɗa da masu ra'ayin 'yan mazan jiya matteo salvini da jam'iyyar forza italia mai ra'ayin mazan jiya ƙarƙashin jagorancin tsohon firimiya silvio berlusconi gwamnatin mulkin soji ta ƙasar gini ta amince da dawo da mulkin farar hula a cikin shekaru biyu bayan fuskantar takunkumai a kan shirinta na farko na miƙa mulki a cikin shekaru uku kamar yadda kungiyar haɗin kan ƙasashen afirka ta yamma wato ecowas ta bayyana a jiya juma'a a watan da ya gabata shugabannin kasashen na afirka ta yamma suka dakatar da kasar ta gini daga kungiyar kana suka kakaba mata takunkumi biyo bayan juyin mulkin soji ecowas ta faɗa a wani rahoton da ya biyo bayan ziyarar da wani kwamitinta na ƙwararru ya kai a ƙasar wanda kuma aka wallafa a shafukan sada zumunta cewa a ƙoƙarin ganin an cimma nasara kwararru daga kungiyar ta ecowas sun tsara jadawalin ayyukan mika mulki a cikin watanni 24 shugaban mulkin soji na kasar kanal mamadi domboya ya faɗa wani jawabi da ya yi a gidan talabijin cewa tsarin jadawalin zai soma aiki ne daga ranar ɗaya ga watan janairun shekara mai zuwa ta 2023 to sai dai kuma ya zame wajibi sai idan shugabannin kasashen kungiyar ta ecowas sun amince da tsarin jadawalin kafin aiwatar da shi a hukumance a yayin da kungiyar za ta gudanar da babban taron ta kafin karshen wannan shekara labaran suna zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc zanga-zanga ta barke a kudu maso gabashin iran a jiya juma'a inda masu zanga-zangar suka soma kai farmaki kan bankuna kamar yadda kafafen watsa labaran kasar suka ruwaito a yayin da wani babban malamin addini ya yi kira da ɗauki tsatsauran mataki kan masu zanga-zangar a duk faɗin ƙasar kasar ta iran dai ta sha fama da zanga-zanga ta tsawon makonni biyar wadda ta samo asali bayan mutuwar wata matashiya 'yar shekaru 22 masa amini a yayin da take tsare a hannun 'yan sanda a watan da ya gabata kamfanin dillancin labaran iran ya ruwaito shugaban 'yan sandan lardi yana faɗa a jiya juma'a cewa 'yan sanda sun kama akalla mutane 57 da aka bayyana su a matsayin masu tada zaune tsaye bayan masu zanga-zangar sun jefa duwatsu suka kuma kai farmaki kan bankuna a birnin zedhedan gidan talabijin na kasar ya ce masu zanga-zanga 300 sun yi maci a cikin birnin bayan sallar juma'a ya kuma nuna bankuna da shaguna da aka faffasa tagoginsu kasashen australia da japan sun amince da musayar bayanan tsaro na sirri da kuma ƙara zurfafa haɗin gwiwar tsaro tare da rattaba hannu kan wani shirin tsaro domin ƙalubalantar haɓakar soji na china Firayim Ministocin kasashen biyu Fumio Kishida da Anthony Albanese sun rattaba hannu kan yarjejeniyar a birnin Perth na yammacin Australia inda suka sabunta wata tsohuwar yarjejeniya ta tsawon shekaru goma sha biyar da aka kulla sa'ad da yawaitar ayyukan ta'addanci da makamai suka haifar da damuwar gaske a ƙarƙashin sabuwar yarjejeniyar dakarun tsaron ƙasar za su yaci saye tare a arewacin australia kano kuma a faɗaɗa tare da ƙarfafa aiki tare ta haujin tsaro da musayar bayanan sirri da kuma sauran hanyoyi da dama a cewar jami'an australia albanese ya ce wani yarjejeniya mai ɗimbin tarihi tana aikewa da babban sako zuwa ga yankin na ingantaccen tsarinmu yana mai kambama sabuwar yarjejeniyar shi kuwa kishida cewa ya yi yarjejeniyar martani ce kan karuwar mummunan yanayi a yankin ba tare da ya ambato sunan china ko koriya ta arewa ba. Murtala Faruku sanyin na aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu buɗe taskar rahotannin namu daga jamhuriyar Nijar kwanaki biyar da fara allurar rigakafin cutar korona karo na bakwai. Likitoci a jihar da magaram sun ce sun lura akwai alamun ci gaba na wayar da kan da suke yi biyo bayan yadda a wannan karan jama'a ke karɓa allurar rigakafin a birane da ƙauyuka yayin da wasu ke yarda da allurar wasu kuwa na ganin cewa me yasa ba a rigakafin cutar zazzabin cizon sauro da take kashe mutane a ƙasashensu ba sai ta korona. Daga Damagaram ga tamar abari da ƙarin bayani. wannan dai shine karo na bakwai da ake gudanar da rigakafin cutar ta coronavirus a nan jamhuriyar niger wanda zai ɗauki tsawon mako guda ana yin shi kamar yadda hassan haruna coordinator na rigakafin ta cutar corona a nan jihar da magaran ya bayyana zan yi mako guda muna nan muna yi duka komai ya bayyana alurin an kamo su kayan aiki duka an kawo mun ba mutane horo kun ayyade dukan wuraren da za a gudanar da ita wannan allurar rigakafi eh, shi kusan a kowace likita ce ake kenan da in kuɗi kamar cikin da magaram cikin likita da zanar suna da ta likita akwai inda ya kamata sai a cikin likita ana kuma a karce karce ana ya shahi daga shekara sha takwas abin da ta ya sama. wannan karan ma dai ba shi da bambanci da sauran wanda suka wuce illa iyaka har yanzu ana samun cutar jefi jefi in ji likitotin. eh babu wani bambanci mai bambanci abin da muke so anan guri wajen guri ne muna so kan kare kan shekara ta kai a ce mun kai kashi arba'in da wani abu saman ɗari. hakan yana nufin kamar har yanzu ba a kare da ita ba ganin cewa mutane abun wannan yana cikin kansu na cewar kamar ba ta kare ba ko kuma dawowa ne ta yi. to kun san yanzu wannan cutar har yanzu ba ba ta kare ba a duniya tunda a yanzu ma akwai a yanzu ma ana samu a nan ma ana samu a jihar da ma ana samu a cikin gari ma ana samu mm. kenan muna so mutane kowanne su zo a rika musu allura don a samu wannan a yi rigakafi wannan cutar kiran mu muna so duk wanda aka ma mai wanda ya kamata amma allura biyu aka mishi guda ya zo a cika mishi ta biyu kuma wanda bai samu wanda bai zo ba aka mishi ya zo a mishi muna yin ta birni da ƙauye ko idan muna nan muna yi kowace likita ta cikin nan ya da magaram ana na ana yi ko an kare wannan kamfanin ma kullun yau da gobe muna nan muna yi cikin mm. karkarun mm, muna yi a hasashen da karamar hukumar kiwon lafiya ta nan jihar da magaran ta yi wato district sanitar cewar dr aishatu karimu shugaban ita hukumar an samu ci gaba sabanin waɗancan zagaye da aka yi a baya wannan allurar gatarin da mun fara yau rana ta biyar mun da ce alhamdulillah bisa sauran kamfani da muka yi wanda suka wuce tunda yanzu mutanen da muka dan samu sun wuce kwarai ma na waɗancan kamfai kuma na gani mutanen su kan sun fara ganiya da mahimmancin allurar eh to su ka kaga su tunda yi ake ana busa ekibobi suna yawo relay da fara akwai da kiriyar suna mobilize suna shiga suna gaga mutane su relay gida gida ana waye mutane kai hmm, kadan kadan mutane ga suna suna dan suna yarda mai har yo da saura ga kuma abinda wasu al'umman gari ke cewa game da wannan rigakafin ta cutar ta corona sunana sunana ibrahim laminu na yi allurar corona nan da wata uku zuwa wata wata hudu da na yi ta zan yi ta insha Allah saboda ban na fargaba ba kan wannan allurar lafiya kuma saboda lokacin da aka mita ban shi ba wani abu a shikina ban shi ba komi kurin daren da kamar ne sunana aisha eh an taɓa mini allurar corona virus ba tana yi wa in je a sake mini kuma tana yi wa kenan wacce in tana aiki a jikin mutum shi kenan eh in dai bata aiki ina zuwa in sha Allah a sake mini wata saboda kariyar kaina sunana Halilu Mamma hal duniya ta nade ba mu ba ba mu ba allurar corona me yasa kurin ni bana ra'ayinta ba mu ba Rigakahi malama yan jarida ga masassarar cizon sabro ga ta tana kashe mutane a kasashen kuma zuba yi wannan maganin masasar cizon sauro na corona a ina yanzu haka dai ana ci gaba da samun mutane ɗaiɗaiku suna zuwa ana musu wannan allura a cibiyoyi daban-daban da aka kakkafa a nan cikin garin da magaran da ma ƙauyuka cewar likitocin tamar abari murya amurka daga da magara a jamhuriyar niger. a gaida tamar abari yanzu kuma ga shirinmu na gaba Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar nan mai cewa Salamu alaikum VOA Hausa. Muna so ku tambaya mana masana harkokin ƙasa da ƙasa kan yadda ƙasashen Mali da Burkina Faso ke shirin kulliyar yarjejeniya da ƙasar Rasha a maimakon ƙasar Faransa. Ya lamarin zai kasance ne wai. za a dinga koyar da harshen rashanci ne a makarantun bokon kasashen ko za a ci gaba da amfani da harshen faransanci kasashen biyu za su dinga amfani da takardar kudin sefa wadda ƙasar faransa ke buga musu ne ko kuwa masu tambayar idan an tana su ne baban diman bande da tasu unguwar tudu da magaran da isuhu madatai da ali sarkin yakin nima da shugaba iliya mai shayi garkin daura. To idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar da wakilin muryar Amurka a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samo daga wurin Farfesa Kamilu Sani Fage na Jami'ar Bayar da ke Kano wanda ya ci gaba da cewa. Su turawan za su yi ƙoƙari su ga sun dakile karin karfin rasha a afirka su kuma rasha tun da yanzu take shigowa za ta yi kokari ta ga ta samu abu kamar yadda ya faru a da ka duba irin yadda aka faru a irin su angola su namibia rasha ta ɗau da cuba su ɗau wani bangare wannan kuma su ɗau wani bangare a kawo abin da ake cewa yakin proxy wato na ka samu eh, yaran ka ka sa su su su rinka ba kowanne ringa ba wani bangare makamai da taimako suna gwabza wannan rigima tsakaninsu. kenan za a iya cewa ita rasha wannan tayi ko kuma wannan neman tallafi da burkina faso suka yi da rasha daga wurinta kamar ita wata dama ce a wurinta na gwada wannan kwanji kenan za a iya cewa a nahiyar afirka mm, kwarai da gaske wannan dama ce da ta kara samu ta shigo cikin yankunan afirka musamman wannan bangare na sahel wanda ita ba ta ciki kaga wannan zai ba ta dama hakan ka lura ma ai yanzu china ita ma tana shigowa afirka ita kuma ta fuskar tattalin arziki take shigowa ta ta ba da eh, abubuwa eh, daban eh, bashi ne ya yi sauki ba irin na wannan ba ta shigo ta yi tallafi ta ne don kowace tana neman ƙara karfin ta a wani tasirin ta a wannan bangare kuma kamar yadda na faɗa ɗazu ita yanzu wannan wannan gurare Ah, za ka ga rigimar ta zafi domin har amerika ma ta fito tana cewa duk kasashen da suka yi wannan sai dai su zaɓa zaɓi ne ko su ko wa'annan don haka ka ga magana ce wanda har suke batun za su yi amfani da takunkumi da wane ne tsakanin su akan kasashen da suka tafi wajen rasha su kuma rasha za ka ga suna ta neman yadda za su ba wa'annan kariya da ƙarin ah, ƙarfi eh, don kar su A rasa su daga hannunsu. To amma wasu na ganin farfesa me yasa ita rasha ko da yaushe za ta eh, nuna tasirin ta wuri ko tana so ta shiga wuri ta yi sai dai ta fuskar wato sha'anin soja ko makaman soja misali maimakon batun tattalin arzikin nan da yanzu a zamanance shine aka fi yaki da shi kuma ana cewa tana tattalin arzikin nan misali ta fuskar noma gashi kuma afirka wani wuri ne da ake yin noma dinnan misali me ke hana ita rasha misali yin amfani da waɗannan fuskoki don watakila ta jawo kasashen afirka ko kasashen masu tasowa irin na afirka jikinta na'am to irin abin da ya faru da irin yanayin tattalin arzikinta ne ita rasha nata ba irin kamar na turai ba ne wanda suke amfani da jari hujja su shigo su yi eh, kafa masana'antu da abubuwa shi sa za ka ga rasha ita ta fi shigowa da goyon bayan a gwamnatoci ko mutane masu wanda ake cewa 'yan gabadai gabadai masu abu kamar yadda ya faru yadda na ce ma irin afirka ta kudu a angola a kudancin afirka da su angola da mozambique da su zimbabwe ta shigo ta yi mu ma kaga ko a nan najeriya an samu shigen irin haka lokacin da muke yakin ba sa samu a lokacin mun nemi a siyar mana da makamai mun tunkari ingila ingila ta ki fitowa muka koma wajen amerika amerika ta nuna cewa mu rainon ingila ne don haka da ingila zami ma'ana kasashen yammacin turai suka ki ba da wannan tallafi wannan ya tilasta gwamnatin mulkin soja ta wannan ta gawan ta koma ta yi alaka ta siyan makamai da jiragai da su aka yi yaƙi a hannun rasha amma kaga da tafiyar ta tafi yanzu an sake koma kuma kamar yadda yake a da. To misali Profesa akan wannan yunkuri na Mali da Burkina Faso. Wai eh, akwai abinda kuke cewa regional bodies kamar su ECOWAS da su AU e e da makamantansu su ba su da ta cewa ne game da irin waɗannan al'amura misali idan ƙasa za ta kulla alaƙa da wata musamman a sha'anin yaƙi nan ko tallafin yaƙi. Na'am su sai dai iyakacin abin da suke da shi ƙungiyoyi kamar ƙungiyar haɗin kan tattalin arzikin Afirka ta yamma ECOWAS ko sai dai yawo da Faransanci ko kuma ita ƙungiyar haɗin kan Afirka AU da ita kanta Majalisar Ɗinkin Duniya ƙungiyoyi ne wa'anda na sa kai ne ƙasa sai ta ga dama za ta shiga kuma ba ta da wannan kungiyoyi ba gwamnati ba ne wanda za su iya tilasta wacce ta shiga da haka zama ake ta diplomasiya a tattauna a yabo da haka in ma an zo ko da an ba su shawara kan tattauna cewa bai kamata ya ba ƙasa tana da 'yancin kanta ta ga wanda za ta yi alaka da su na ɗaya kenan sannan na biyu kuma za ka ga su ɗin wa'annan ƙasashe ai kamar ruwa ne ya ciyo su ana hausa suna cewa wanda ruwa ya ciyo shi ko takobi ka mika mai zai karba wannan kasashen suna fama da wannan rigingimun wanda ya kusa cinye su don haka tun da ba samu tallafin ba su kai can kuma na uku wa'annan ƙasa eh, ƙungiyoyi ba sa iya taimakawa a kawo ƙarshen rigingimu iyakaci sai dai a ta diplomasiya ko kuma a ce za a kawo sojan eh, zaman lafiya da shi kuma sojan zaman lafiya ɗin ma za ka ga yawancin shi nauyinsa yammacin turai kasashen yammacin turai ne suke tallafa mushi ko da kuɗi ko da makamai su suke musu don haka ba su da wani katabus don haka in an zo wa'annan kasashe idan suka ce za su gayyato wata ƙasa su alaka da ita bayan da za a yi da su domin tana da 'yanci ta yi alaka da kasashen da take so ba kaman gwamnatin gida ba ce misali a ce munan najeriya tarayya ba inda za a ce wata jiha za ta alaka da wata ƙasar waje ba tare da amincewar gwamnatin tarayya ba in mata za a iya soke shi to amma in kungiya ce ta ƙasa da ƙasa kowace tana da iko ta yi abin da yake cin gashin kanta to yanzu watakila abin da za a jira a gani kenan sai dai a ga watakila yiwuwa ko aka nasara ko akasinta game da wannan yunkuri na mali da burkina faso da su rasha kenan eh gaskiya abin da muddin dai a dalilin da ya kawo su har suka tafi wannan alaka in bai kauce ba zai yi wuya a ga ƙarshen su da rasha ɗin dalili kuma shine na farko cewa ga tashin hankali kasashen suna fama da wa'annan 'yan alka'ida wanda suke nema su kwace kasar e, sannan na biyu su kuma gwamnatocin na soja ne e, a dokokin yarjejeniyar diplomasiyar ita kungiyar haɗin kan afirka ta yamma da kuma ma yanzu a duniya ba a yadda da gwamnatin soja ba a karɓar su to suna ganin in ba wannan ne suka samu tallafin ba kaman su za a iya hamɓare su kuma ga wannan tashin hankali in ba wannan ne ya kauce ba na ga zai wuya a ce ka ga tasirin rashen ya ragu amma kamar idan misali profesa ya zama cewa wannan yunkuri na su ya yi nasara zai zama kamar mabuɗi ne kenan ga ita rasha ta dinga kai irin wannan tallafi ga kasashen afirka ko kuma wasu kasashe masu tasowa misali ai wannan ba shi ne na farko ba rasha ta yi irin wa'annan da yawa kuma tana yi a gurare da dama amma in tafiya ta yi tafiya za ka ga a hankali wannan abin ya, kwaranyi kwaranye kamar yadda na gama duba inda suka yi a eh, zimbabwe da yadda suka yi a mozambique da, angola kaga ai yanzu tasirinsu ya ragu domin ana tafiya ko da ta canji ne na tattalin arziki da kuma tsarin demokaradiyya a hankali za ka ga an samu gwamnatocin da eh, alakarsu ta ɗanyi sanyi da rasha ɗin amma muddin da akwai wannan rigingimu kamar na ukraine ɗin da kuma rigingimu a cikin ah, su guraren Eh, musamman yanzu inda ake sahel din nan in ka duba ba kasar da ba ta fama da shi mu nan ga boko haram eh, da mu da nijar da kamaru can kuma ga su ita ma din su ne ga kuma alaka su da alka'ida duk wannan kuma wanda in ka duba usulinsa kirkira ce ta kasashen eh, yammaci musamman amurka wanda suka yi shi tun da da farko su yaƙi rasha a wajen afghanistan da abu yanzu gashi abin ya fito ya bazu a duniya yana samun abu kuma yana samun goyon baya daga yammacin ƙasashen yammacin turai amma duk da suna yaƙa shi ta wani bangarenci amma suna amfani da shi kamar karan farauta ne inda ba su da eh, suke da matsala sai su cuna shi a ta to in ba wannan ne ya ragu ba gaskiya za ka ga zai yi wahala cikin sauƙi a ce tasirin da kutsen da rasha take shigowa ya kare cikin ɗan gajeren lokaci. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayar farfesa kamilu sani fage da wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari da wanda ya bada hannu salaman abu da injiniyan mu ni ibrahim si garba ke cewa sai makon goben idan allah ya kai mu wassalam yanzu kuma ga murtala faruku sanyin na zai sake shigowa da shiri na gaba wasanni a takaice. Najeriya za ta fafata da kasar Colombia a wasan kusa da ta karshe ta gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta mata matasa 'yan kasa da shekaru 17 da yanzu haka ake fafatawa a kasar India. Wannan ne karon farko a tarihi da matasan matan na Najeriya suke samun kaiwa a wannan matakin bayan da ajiyar Juma'a suka yi nasarar doke Amurka da ci hudu da uku a bugun penalty a wasan na kwata final ta gasar bayan da ta karkare a kunnen doki da ci ɗaya da ɗaya. ita kuwa kasar colombia ta sami tsallakewa ne bayan da ta doke tanzania da ci uku da nema a wasan kwata final a yau asabar najeriya da colombia za su fafata ne a ranar 26 ga watan nan na oktoba domin samun wadda za ta tsallake zuwa wasan karshe ta gasar hukumar kwallon kafar duniya wato fifa ta bayyana yadda gidajen talabijin da ke nuna wasanni suke kaurace wasannin kwallon kafar mata a zaman ɗaya daga cikin kalubalen da ke addabar ci gaban wasan kwallon kafar mata a duniya shugaban hukumar gianni infantino ya faɗa a yau asabar cewa gidajen talabijin sun fi mai da hankali kan wasannin ƙwallon ƙafa na maza sau ɗari a yayin da suke ƙauracewa nuna na mata infantino na jawabi ne a birnin auckland a 'yan sa'o'i kafin soma shata jadawalin fafatawa na gasar ƙwallon ƙafa da cin kofin duniya ta mata da za a gudanar a shekara mai zuwa a ƙasashen australia da new zealand gasar wadda za a fafata cikin watannin yuli da agusta za ta kumshi kasashe 32 karon farko a tarihi to sai dai infantino ya ce abin da gidajen talabijin din suka gabatar da suke neman bukatar samun damar nuna wasannin gasar ya yi karanci sosai duk da yake bai bayyana tashoshin ba ya bayyana yadda gidajen talabijin din ke matsawa hukumar lamba kan ta tabbatar da adalci da raba daidai tsakanin kwallon kafar maza da na mata amma kuma su ba sa kwatanta adalcin shahararren dan wasan manchester united cristiano ronaldo ya bayyana cewa zai ci gaba da aiki tukuru domin ci gaban kungiyar kwana biyu bayan wata takaddama ta kunno kai tsakaninsa da mai horar da 'yan wasan kungiyar eric ten hag ronaldo ya fice daga filin wasa a ranar laraba sa'ad da united din take fafatawa da tottenham a wasan gasar premier domin nuna bacin rai kan gajiyawa da zaman benci da yake yi rahotanni sun bayyana cewa ronaldo ya ƙi ya dawo duk kuwa da kudurin da kocin yake da shi na saka shi wasan a zaman canji inda nan take ya fice daga filin wasan lamarin da ya sa ranar alhamis ƙungiyar ta bada sanarwar fitar da shi daga jerin 'yan wasan ta na farko a wasan da ta buga da chelsea a yau asabar a can baya dai ronaldo ya yi ta kokarin barin united din domin sauya ƙungiyar taka leda to amma kocin ya toshe kafar yana mai cewa ronaldo na cikin sabon tsarin da ya zo da shi a ƙungiyar. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To Hafiz a takaice hukumomin da Rasha ta naɗa sun ba da umarnin duk mazauna birnin Kason na kudancin Ukraine da su fice nan take gabanin ci gaba da matsawa da ake sa ran Ukraine za ta yi. A wata sanarwa da ta aike da ita ta Telegram da yammacin yau Asabar. Gwamnatin yankin da ke goyon bayan Kremlin ta yi kira ga fararen hula da su yi amfani da hanyar kwale-kwale wajen tsallakawa a kogin naifa domin ƙara shiga kurecin yankin da ke hannun rasha an rantsar da georgia meloni a matsayin premier a italiya inda ta kasance mace ta farko da ta rike wannan mukamin ita ce gwamnati ta farko ta masu ra'ayin 'yan mazan jiya a kasar tun bayan karshen yakin duniya na biyu meloni ta karbi rantsuwar kama aiki a yau asabar a gaban shugaban kasar italiya a fadar shugaban kasa gwamnatin mulkin soji ta kasar gini ta amince da dawo da mulkin farar hula a cikin shekaru biyu bayan fuskantar takunkumai a kan shirinta na farko na miƙa mulki a cikin shekaru uku kamar yadda kungiyar haɗin kan ƙasashen afirka ta yamma wato ecowas ta bayyana a jiya juma'a a watan da ya gabata shugabannin ƙasashen na afirka ta yamma suka dakatar da ƙasar ta gini daga kungiyar kana suka kakaba mata takunkumi biyu bayan juyin mulkin soji Zanga-zanga ta ɓarke a kudu maso gabashin Iran a jiya Juma'a inda masu zanga-zangar suka soma kai farmaki kan bankuna kamar yadda kafafen watsa labaran kasar suka ruwaito. A yayin da wani babban malamin addini ya yi kira da ɗauki tsatsauran mataki kan masu zanga-zangar a duk faɗin ƙasar. Ƙasar ta Iran dai ta sha fama da zanga-zanga ta tsawon makonni biyar. wadda ta samo asali bayan mutuwar wata matashiya 'yar shekaru ashirin da biyu, masa amini a yayin da take tsare a hannun 'yan sanda a watan da ya gabata Kasashen Australia da Japan sun amince da musayar bayanan tsaro na sirri da kuma kara zurfafa haɗin gwiwar tsaro tare da rattaba hannu kan wani shirin tsaro domin ƙalubalantar haɓakar soji na China. Firayim ministocin kasashen biyu Fumio Kishida da Anthony Albanese sun rattaba hannu kan yarjejeniyar a birnin Perth na yammacin Australia inda suka sabunta wata tsohuwar yarjejeniya ta tsawon shekaru goma sha biyar da aka kulla sa'ad da yawaitar ayyukan ta'addanci da makamai suka haifar da damuwar gaske. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin da Jumbe Hamza wanda ya daidaita mana sauki da bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.